Rundunar 'yan sanda ta jihar Oyo ta sami nasarar gano tare da kama waɗanda suka lalata wa wasu makiyaya amfanin gona na miliyoyin nerori a garin Igaga a ƙaramar hukumar Ayete da ke jihar Oyo. Alhaji Muhammad Musa Katsina shine kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo. Na je wajen kuma na gano kaina hekta ɗari da goma sha ɗaya ne wanda suka bata kuma masara har sun yi goyo da sauransu da wake da sauran dai abin amfani. Kamar da doya. Doya da sauransu eh duka suka shiga da tractor to aka yi wannan ɓanna to cikin dare aka yi wannan abu Allah ya sa shi mai unguwan ƙauyen ya taimaka kwarai mun gano wanda suka yi wannan abu sun zo mun kamo su sun zo gabana kuma sun amince cewa suka yi wannan abu to ko wani dalili suka ba su da yasa suka yi wannan barna eh, dalili ne ba wani hujja mai karfi anan don cewa suka yi ai wannan hilin nasu ne to kaga in fili naka ne ya ya ka tabbaci har aka shiga kowane shekara sai wannan aikin da suka yi wani ba yau suka fara aikin nan ba ina tsammanin sun yi wajen shekara shekaru goma sha biyar suna wannan waje waje ne da gwamnati ta keɓe na wanda ake kira farm settlement inda ake zanne hilani da manoma duk suna wannan waje to wannan kari ba san abin da ya shiga kawunan wayannan mutane ba suka je suka aikata wannan banna to godiyar da muka yi da ne manyan dattawan garin sun ba 'yan sanda haɗin kai kwarai mun gano mutanen da wayanda suka haddasa wannan abu manyan mutane ne su hudu mun kama su mun yi bincike mun samu shaidan cewa lalle sun aikata wannan wanda aka banna cikin ganganci to yanzu magana da aka yi mun kai su kotu an kai su gidan yari kuma case file din mun kai ma DPP don su ba da shawara ranka dare kun taba samun irin wannan banna irin wannan kani dai na zama tun da fara wannan ake bata taba ga irin wannan banna ba abin da tashin hankali to abin da ma ya sake abin ga kwanan su uku suna wannan banna to su manoman sun jinkiri kwarai wajen neman gudunmuwa wajen hukuma ba su gaya mana ba sai da aka gama komi da komi na ni tsoro da sauransu yanzu da nake na tura unit na mobile daya da kuma su wayannan yan sanda na da nake kira ambush squad suna wannan kauye suna sintiri to ba za su ba wannan kauye ba sai an ga cewa zaman lafiya ya samu kawai dai ba samu wata hatsaniya ba wurin ko babu su ma waɗanda aka yi wa barnar sun yi ƙarin haske a game da barnar sunana ibrahim muhammad kana cikin waɗanda aka lalata ma watan gonaki ko eh ina daga cikin su ni ma ina daga cikin waɗanda aka lalata musu gonaki kamar da me da me ne kuka noma a waɗannan gonaki da aka lalata to a takaice dai waɗanda muka yi nome nome a wurin suna da yawa yawa amma waɗanda suka fi girma da muhimmanci shine noman masara da dawa da doya idan ka kissa hasarar da kai ta kai kamar ta nawa to a takaice dai in an yi complete abun da asaran da aka yi a nan gaba daya akalla ba aksara ba inda za a kirta abun da aka kace a wurin da abun da ake a irdado za a samu a wurin ba zai gaza miliyon talatin da wani abu sunana arda haruna da me da kai hasara a wannan gona na yi asara masara dawa doya idan ka kesta hasarar da yi ta kai ka mutu nawa zai kai kamar miliyan shida ma a yanki na ba hmm. amma inda jama'a na miliyan talatin hassan umaru tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya